بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نيا على تند سبحانه وتعالى كسلك إلى صلى الله عليه وسلم وبيتا برنقولا مجموعة الرد على قطاع الطرق mbe kafo kille min yala wala kafta ñoma ka murundiro ke sila kuntula la kuma kaona Wala ka murundiro ke molu kam min yala wala ka silo kuntu talibul ni karamolu tema Wala hani karambaro nin dino koyindilalu tema ki nyati kati tolu kan landa tambi kulto ka fo min do ta walla kumo murundi be kilo kilen na konton na atola ana kontona no je nyanyim makta mi yalon ko nya mak ka marke min be minit tallulu sogon moi anin fula abu muqbil aliyu yoroba aliyu yoroba abu muqbil wala ke diyamuje na da dron ko to abu muqbil alalum be alu yoro balema nyanyin onwano min tambindi nyin kafola nyin mo ike nyin kafo ke nyin mol min muronde ya kundon ko mo alu yoro ba o ba kundon ko le atabo le kono alay miti tallulu sohon mo anin fula nte nyin be lamoyi ñiŋ lafta ya a a lafta kumo min fala miniti fula ko daŋ ma kumo daŋ ma a wala wo le fo ñiŋ ñoŋ fo miniti ta anin anin aniŋ sogo niŋ mo aniŋ fula bari maŋ dalila jabul kumo to min bota min alkitaabi wa min sahihi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam mi ya lata sa faŋ min miŋ na ñiŋ kumantu bari hani ye a ñininka miŋ na je to walla a ka na kumo fa ko moo le naata ka a ka gafa ay e sonko be ni moolu min ini moolu la tema lefta pour que islahu ka waltu ako bara ay min fo kumo to wala nyinti koy tol be sola li nyinna o be keen wala nyami imma o mariyo sonko be ni min tema o kili walla bara banko ka alfal min je wole wuli e diya muni itol ni wo tema nyindorona mala solo to nyindorona ma fo kumo ten kumo to ali yorba ko la tafal tafal fa min ka dafa miniti tallulu sogoni mo anin fula <laughs> alay min fo ñawla bi je wala taarifannahum fi lahni l a yala tolu nafiko naɓe diyamla doro ka suuteye ala kumo min mindiña e kata suutewol to mo moosi fala mati bawa momo ɓe gambiya banko ka yalonne ko aliyu yorbañol man sommola alfayala ñin dino to londo karola gambiya banko kam aliyu yoruba ni a tara be bɛ k'a be sɔn mola mɔɔli ni londo la aya y'a kan si kan b'a fo kaari mun lɔn na la fana ma mo mɔɔ nɔnɔ o seedeya la ko y'o mɔya la la a y'o fɔ bari a ta fan ko ni manhajo min y'a lɔn al alimanhajo asalafiya a ko a man tara gambi a ko mɔɔ yi y'a lon m'a fɔ fan k'a ko a sheikh umar faba jiite dama de alu yor bala kuma wala nyindi na ya moyinna asafanya ko nono ma wof mbe sauti ya bondila dami pour nya fale ko wala ta'rifannahum wala ta'rifannahum fi lahni alqawl ya je ni alayhim maqta kilunto aya foje to ko atabe solalin ne duwaye nyinin ne imma ni cheikh umar faba jita sonde to be wulle ta fa feje fa la sokono ولا يبان اسلام كنسول ولا يبان لادور بقى علي اجل على 5 مينيت اي مين كي ديامت دا من تكلم فيها بالعربيه على مكتب يعني تكلم فيه بالعربيه آه، كوين دال مجيد كو انت من ترى نيا فالي كم من ترى بين لك تعفيج با من جري كما انه فهم من ترى لوري حجوكا على مكتب دوت اتندي كابي لوري حجوكا ان حرف اجنكتله سين ابو اتك دونكو مومي على بلور على المنهج kalamuhu la yatanaqad sani'ata in kana al-amru hakaza samunatna talakumu yatanaqad jannom nyinen karoti alba alu yorba komin kasara kumo ka diyamu dono ko ka kumo tembendi la mini ke la moy walla kumo folo la kumo down lon ka tambita la ado ba ta ka kumo sai ka futa ka tai kasi ka kada mini ka walla ya fahamu ka tambita la sani ata alu be larin gambia banko kan itol mantarajerun ko alfaabige londo to fewon fento o koyta ala diyamolo to ite ite wol be dunna nyola nyaadi le ko lonnal be banko kam biile sayne ba fola le minute talludo ko lonnal be yema e me fan solo ka diyama to tem lonna jumal ba fan solo ka diyamu ite ni motem ni ke nyinja ko ni mol ni mol dun tanyo lonnal le ka wuliyata e islaho bari nyanta nyina inyata karado fanan nalako ko ni kulan barwa da bulan lallu mola min mata la busoti wala min yenya kasala <laughs> mina kam mina salaf kam mina salaf min ya ko idiya mutanyin kuma kawana ko ni kulan barwa da bulela ida inya kasala ibe silo ka wulo wo won tema ifanan lote ko ka tala wu ina ba kayana fa ina da kayan hatta imamu ibnu al-qayyim rahimahullah kuma kawon ba bulin ita jomo mundi wala kenya kasila dun abu aliyu yarba kuran nan dan be bala imamu ibnu al-qayyim kuma kan kilin fa fi madarij salikin nte sonte wala baka du'a kuma kan nano be bente to baki mba fola moli salamoy ni atar fana nte yelo nyami ila kuma to ani min yelo jato le yelo ila kuma kaunuto ye suman fo be la daji ko fa daji na atela daji ko to yan fani andi na atara be la daji ko ta koyrin ba ala balon nin ka be daji ko hada kafa itla fani andu wa man ke sola do tije kotike imam ibnu qaymin fa ko innal fa innal ay ñim fa ko innal abda assadiqa la yara nafsahu illa muqassira jon toñama o muka fanje fentinamanke kunto sutiyamo doronti ha atika fanje min dola mo kunto sutiyamo ti min bawo kuwolu ñin sabatinlaye kunani bije folo folo istiwamu matlubihi wastisgaru nafsihi wa qillatu zadihi wa ma'rifatuhu bi'uyubiha ha anma ɗum yalon ko toña mole mati woka fanje mukunto sutiyarin nati walmujibu lahu hadihi ru'ya min batinna ba fanjenola ko ndemu mo kunto sutiyarunati omo kunana no kunano fote fote ko doron ite ka hani ɓe ñayɓere ke fanjel koɓe betiyarende folofolo istiwamu matlubihi ika kuwo min ñini ni a terebe londolo kono ilo londo ñin warando woke ke ñintile ya lon konte momo kunto sutiyane masala londo to bi pour yalo ite foto walale ni a tara momin bokko momin na eh, <clears throat> martaba ɓe dandin ko abou eh, aliou yoroba fi talabe l ilm wo ka fon konti gambiya ɓan ko lonnalo kono yalo ñimman londolo waroje aliyu yoroba ke diyama ka fo hanin to lonnalu wallan to lonnalu majewo ñama yaahi atolu ɓe alni ala tema ko ni be londo kono ñanta londo warande yaje tewi fewo feti ya lon lummine koy danta jana wolun ne lombalata fenna min wartoti momin bo ñama lolnate ken duniya mina salafi min seediyatete a yita tazkiya koyti mum lonnalti han fatawo o sitam imasoto ete kana sii kadi ami ke fanje wolondo londo kono ka fon to lonnalu yalo ñin ta fan jeno ko momi ni momi ya a fe o warandi katambata be minna aya ayo waranda fonti o mutu motuma ate mari ka fanje ko ndem mo kundu su wala na abu ali yorba hallon do ate ma je o nyama wala na kam mo fananje ajurta mo be ko han min ya karanda be ka jahiloti wastisgharu nafsihi ibe ko min to ke do yandije ilo fanan mu ye sababol ti pour ye je no ko ndema mo kunda suti arunati bara fali ya jele ko aliyu yorba ya fan di jumale ni ka ya fulan akwai ko ma ya'rifu salafiyya huwa lam yakun ala al-manhaj aslan ha nafa anhu battan aka bayi balal fanan kulliyan sa'atul yaji ko alu yorbakaji ko tem gambiye jam min be kartaje ke diyam uñin sunnole ke diyam man hajole e natala doron e wurta mol wurte koma bari e mamman hajoñin long est ce que a fando yandile fewtaɓe min to foñina mum sarafol la man hajoti ɓa londi ñinoto nin nata fana o marifatuhu be uyubi ha pour yawe fan jeno comme kunto suti amoti ɓe fanna ñayɓola lonna fo ñimmanke ñayɓoti ɓan gambiya bankoye aluyoro baala martaba ɓe ñamin karawto akaje ko al ilmu al jarhu wa tadil ate mo lonna balati gambiya banko ka motije mi yewolon lona tati ali baala diyamola moyrinne de billahi aleykum ko aluyoro baala wo fanan jeewo jeeñañama est ce que a fon ñayi ɓolonna ɓa ani naate da ta ka molu. كافر يعني منا ولا كمول فين دني منا نيمان حجوكا أكو كيال مكو تونيا تونيا نيمبل جاهل يا رمباك عن العلم بالجرح والتعديل إكالون كو يعني فقد به أفوت ولا لي وكويت على دي أمول با أي كافر يعني ندر بمجرد كو فلان تكلم في فلان تك فلان تكلم في شيخ فلان ولذلك رد عليه حتى كثره ñamara mbeñi lamoyle ate fauna sauti ya dala ntolo amanken na manhajoti ite moye fanje nyaonya ke diyamu mola lumola wante na ni aka tumo tuma mbelo ko mu bulu boyoti di ke diam minna ndul ntolo way man tol na fami na surtu ni ma mawona man tona fawala nkete jelo ko ite fana mo mi bulu boyoti bar barin fewta bar fa jatta ka mo kafir yandi billahi alaykum mbe natahaddahu أي دليل فندن نجن أبو أبو علي يربا مية تندركا جرت كما قاله في فلان أنه كافر دو أيا فاهم منا من كم مسألة ميالن عقدية برا كمنتي أقول لك كار دي أمتى كار لابولا ردولا كم فا ما يعصر فاتركه فلان كافر نعم عندما ما مولا اي أتي أيو بندي إيه، في باب في باب الجرح والتعديل ni atrate fellon ta o bondi dama na tahaddahu bihi an yurina bi ay jerindal falyatafaddal ha abu alu yorba falyatafaddal aya nati nye ko nyine ndu ha fola bar ndam mama la moyde nyamena molu bi jam silo min naka min fo 2006 aka aka 2000 for number aka min fo 16 nyama wala tayib nata tan mutoto fanan ndemange gambiyante <laughs> barakallahu fikum yo ɓaɗo o ako womin foto o silola ala diyamo a ta fa ko fu lamma eh, <clears throat> muzakira ñin karan keɓaye o kola anata diyam alo ta ko omaru fa da kafir alayen kuma kan kan sila bak dum fana nono ma fanan moye sautiya ka ko kan fa la du wo fola jisbole ndu wa fola nono mo kede aliyu yoruba bar min bano mo yola moyle سالو يربا اسكو عفونا نيي بولن نبا بوا تلا فو كاتا مون مولتي ميالون كو الجرح والتعديل غامبيا بانكو اتا بولن نالكون ومون نيي بولتا تا كان اماندا ولا فنا عار على البلد ni momo kala diyamo lama yewlan wa qillatu zadihi bi ainihi pour yalanno koye makkunto suti ite ɗum da kuwomin to ñanta alano kontere sila ya bata to le ñakoto bar sam momin ka fanje banko me be kan ko bi gam ya banko ka te mo lonnal le kon fa fa ka fan to lonnal est ce que wayala sile janya ko to kado talba jannaka ta mamlakatu arabiyatu saudiya ta je karono moliya sa wonje i karande futata martabata ata filanta ata fa jita a parka stefan futa no woto bara ko na ta nata jeno katale londo soto katambi wal bare fa ta janin molle ta nyola je ani mai maidana kinin kono ata jolonta aman izama ma pass no wol tambita ibe karawna hanbi ñin dino mi ka fo ñin manhajo a ani wol be karanta dami wol be karawno hanbi ibe loru wo manhajo ke be man na faka ali yorbana nata ala nafa man ka fenti faka ka si kumbati ani madin ko ka monoma hanala fo kuma kaun kuma kaun dol fo be bulu kanu itartano ke janja inin woli modoli wol soto imo fula siyol leto ye tasjil inata muru ke janjan bawo khilafo ni saksi shakhsi itollalo ilayin khilafo min be tema ida montema anata ko janjan ko tan ni molla ko karka ina fa karka ina fa anin kol be bulmi alan ko dalila tabula ka fula ko nyim futatam nyim futatam aliyu yorbaño le ko dol janja manke ko وأكاف منك ودي تراجو بكلا لابد أن يكون مفصلا لكن هذا فو دوبي كي ونعم إتولمي يو جنجا ونعم إني مو ويتردي أمر هذا نوع نوع من الخيانة إن أتردي أمر مفلد ديام حنني أتر مؤمن إلى من حجوتي في السر إيه، في العلن ولن ينتظر لي بلو إلى من في السر نو سوتا مؤمن كارولا وميلا بيلتي نم مول مفلد يمين فوجي ما فو إيه، إيه، أنيكا من فبانتو ماكيلي ومو برسا إنكا فنان فو ni a taranta ni tebe mo fula diya mo la ye kuma fo min mo fan sunya kuma nde le ri khoto to mo khiyana fa ma khiyana khiyana nyana muru manda wala ni kula dun dan ni tebe wala nyaaje ko nya imma kula dun man tema tata na nyana muru ro kuma kan janjam ko ta fare na lo fanyo ko ya fo nyi ya khiyal al mu de alu yorbañol ko do lu fo e fonu be lonnin ko yewol sambanin silo minna mu jam fasilo silorati waɗannan na da fi madarijis salikin imam ibn al-qayyim ke yin fako wa arafa nafsa lam yara nafsahu illa bi ainin nuqsan ni ala lon ye fallon imu ke fanye nyanya mana man ke na so nyati wala nan yunu ime fanna lon du ila ala lon fanan dasatale alu yorba fasi so kai karan non da mo lo kafiriyan da fenna wayin silai bak barin da non man mo mo ila kafo kon min lo ta ko alu yorba kafa ko يا شيخ أو يا طالب لأن نانا تنتلك جهة لو طالب من الطويلب ala kulla hal ba nte ta fola ko sheikh ate fo yo len ya famul yo mba nsa fo modo e sheikh ngara ndam bar ala nyi kan non man karabulu dun fara man amon fura martabatu sheikh ya ba han sanyi tallulo fa ma kamal sanyi tan nanu fa ma kamal ntana be maidan kilin ya famule fandar ala ñin kan nti ta fulay ko cheikh bawo kalimatu cheikh la lumole martaba la manke ko nti la fo nta fulay cheikh fam fa waro fasi je ko ndide wala mu kalimatu cheikh ñin la lumole martaba la ni ñanto fulatu majumal ni atra ala na ya fallo alu yorba ta fanjele fendi illa bi aynin nuqsan alu yorba ta fanya fo dunya be tema saudiya fo afrika fo asia abe afaniya lon ka tumi ka fo ko lonna karle ñin fo ñe pour nya diam wolon na na safero ko comme mafo fo fonda maman kanyan ko nyimu wurola ti nyinka min fo mon ma wurola